أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العليم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne aka kamo a cikin shirin sa na rana. Zango na biyu kenan a shirin shirin da muka saba zo muku da su a kowace rana. To da Allah shirin shirin da muke ɗauke da su a cikin shirin namu na wannan lokacin a wannan ranar kuma ta Litinin sun haɗa da labaran duniya daga nan kuma akwai mu ɗauke da shirin na ko kun san bayan sa muna ɗauke da shirin na mu koyi harshen Farisanci daga nan sai shirin na kisoshin rayuwa baya ga hakan akwai mu da shirin nan na labarin wasannin mako sai kuma shirin nan na lafiya sai da kula daga nan kuma za mu karkare da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu zo muku da su ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wanda lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan ɗaki masu zuwa lokaci ne da za mu zo muku da labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan kanun labaran. Isra'ila ta fara shirye-shiryen tura dubban dakarunta da ke cikin shirin kota kwana zuwa filin daga don murkushe ƙungiyar Hamas. amurka ta sake kai sabbin hare hare a kan kasar yemen yau kotun kasa da kasa ta icj ke yanke hukunci kan zargin da sudan ke yi wa haɗaɗɗen larabawa na taimakawa 'yan tawayen rsf tun suka cikakkun labaran Isra'ila ta fara shirye-shiryen tura dubban dakarunta da ke cikin shirin kota kwana zuwa filin daga don murkushe kungiyar Hamas a cewar babban hafsan hafsoshin kasar janar Ayyal Zamir. Gikarar cewa za su ci gaba da zafafa kai hare a zirin Gaza har sai sun yi galaba wajen kubutar da fursunonin yakin Isra'ila tare da kuma murkushe kungiyar Hamas. Matakin Isra'ila na zuwa ne bayan da mayakan Husi na Yaman da ke wato 'yan Husi da ke samun goyon bayan wato dakarun husi suka harba makamai makami mai linzami zuwa filin jirgin saman isra'ila na ben gerion iran ta yi kakausar suka da kakausar murya kan zargin amurka da na isra'ila kan cewa tana da hannu a hararen ramuwar gayya na da wato na kasar yemen iran ta ce zarge-zargen ba su da tushe balle makama ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakti ya faɗa a yammacin ranar lahadi cewa matakin da kasar yemen ta ɗauka na goyon bayan al'ummar palestino wani mataki ne mai cin gashin kansa wanda aka ɗauka a matsayin goyon bayan palestinawa babban jami'in diplomasiyar na iran ya jaddada cewa sojin amurka ne suka shiga yakin domin tallafawa wa kisan kiyashin da gwamnatin sahayuniya ke ci gaba da yi a zirin gaza don haka arakci ya soki amurka da taimakawa laifukan yaƙi ta hanyar kai harare kan ababen more rayuwa da wuraren fararen hula a garuruwan yemen arakti ya kuma ya kira ya kira hare-haren da amurka ta kai kan kasar yemen a matsayin cin zarafi ga kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya da mahimman ka'idodin dokokin ƙasa da ƙasa babban jami'in diplomasiyar na iran ya ci gaba da cewa zargin da ake yi na baya-bayan nan wata dabara ce ta karkatar da hankalin duniya daga laifukan da gwamnati sahayoniya ke aikatawa a palestino da ɓoye irin gazawar da isra'ila da ƙawayenta suka yi a cikin dabarunta da kuma tabbatar da ci gaba da tada zaune tsaye a yankin amurka na ƙara kai hare-hare ta sama a yankuna daban-daban na kasar yemen babban birnin ƙasar sana'a shine amurka ta kai wa hari a safe yau litinin wasu hare-hare ta sama da amurka ta kai a yankunan bani matar bani hushesh da bani alharis a birnin sana sune na baya bayan nan kasalika har da jirgin yakin amurka suka kai kan wata kasuwa da ke gundumar shu'ab ta birnin sana ya lalata shaguna da dama a cewar ma'aikatar lafiya ta yemen wasu 'yan kasar sha hudu ne suka jikata sakamakon harin da amurka ta kai a yankin kasuwancin garin sada da ke arewa maso yammacin kasar shi ma ya fuskanci hare-hare guda uku na amurka bugu da ƙari wasu hare-hare ta sama na amurka sun auna yankuna biyu na yankunan marib da aljaf na kasar yemen kakakin kwamitin tsaron amurka james hewitt ya ce sojojin amurka sun kai hare-hare sama da dubu guda a kan yemen kuma za su ci gaba da kai hare-hare tare da haɗa kai da isra'ila hare-haren dai ya biyo kuma hare-haren sun biyo bayan nasarar harba wani makami mai linzami da yemen ta yi kan yankunan falastinawa da aka mame wanda ya afkawa filin jirgin sama na ben gurion da ke tel aviv lamarin da jefa wato ya haifar da tsaikon zirga-zirgar raggan sama mutane takwas ne suka jikata a cewar ma'aikatan jinya to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran kasashen iran da kuma saudiya sun ji da kiran su na ganin an kare hurumin kasar syria tare da kuma yin tur da hararan da isra'ila ke kaiwa kasar jami'an iran da saudiya sun tabbatar da aniyar su ta tabbatar da 'yancin kai da kuma 'yancin yankin syria tare da yin Allah wadai da harin da sojojin Isra'ila suka kai kan al'ummar kasar Larabawar. An bayyana hakan ne a wata ganawa da aka yi a ranar Lahadi a birnin Riyadh tsakanin Muhammad Reza Rauf Shefani, wakilin Iran na musamman kan Siriya, da Sa'ud Al-Thani, wato al mataimakin ministan harkokin wajen Saudiya kan harkokin siyasa, a da suke magana kan yadda ake samun sauyin yanayi a ƙasar Siriya. da kuma mafi girman tasirin hararen da Isra'ila ke kaiwa a yankin. Musta Shaibani ya sake jaddada goyon bayan Iran ga haɗin kai da 'yancin kai na Siriya. Yana mai yin da hararen da gwamnatin Isra'ila ke kaiwa a matsayin barna da kuma tada tsaune tsaye. Ya jaddada cewa irin waɗannan ayyuka na kawo cikas ga zaman lafiyar yankin da kuma saba ka'idojin ƙasa da ƙasa. A nasa ɓangaren alfati ya yi na'am da wannan ra'ayi yana mai tabbatar da daidaiton matsayin Saudiya na goyon bayan tabbatar da 'yancin Siriya. zaman lafiya da kwanciyar hankalinta ya yi allah wadai da hararin da gwamnatin kasar ke kaiwa a yankin na siriya yana mai bayyana bukatar bin dokokin ƙasa da ƙasa da mutunta ikon ƙasa a duniya bangarorin biyu sun kuma amince da mahimmancin ci gaba da tuntuɓar juna dangane da ci gaban yankin tare da shaidar buƙatar yin haɗin gwiwa don tunkarar ƙalubalen da ake fuskanta. yau litinin ne kotun ƙasa da ƙasa ta icj za ta yanke hukunci kan karar da sudan ta shigar kan haɗaɗɗun larabawa a gabanta hartum ta kai karar haɗaɗɗun larabawa ne a gaban kotun ta ƙasa da ƙasa da ke birnin hague inda ta zarge ta da hannu wajen kisan kiyashin da ake yi wa al'ummar masalit sakamakon zarginta da goyon bayan dakarun rsf da suka shafe shekaru biyu suna yaƙi da sojojin sudan khartoum na zargin su da kasancewa masu goyon bayan kisan kare dangi da ake ci gaba da yi wa al'ummar masalit na darfur saboda zargin su da goyon bayan dakarun gaggawa na janar hadmati hartum na fatan alƙalan kotun su umarci haɗe da larabawa da ta daina goyon bayan ƙungiyar rsf da kuma cewa suna bukatar biyan diya ga waɗanda rikicin ya rutsa da su rahotanni da dama daga ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙwararru na majalisar ɗinkin duniya sun yi nuni da cewa eh, sun yi nuni da goyon bayan da ɗido larabawa ke baiwa ƙungiyar rsf musamman ta hanyar shigar da makamai amma masarautar ta musanta hannu a wannan rikicin rikicin dai na sudan da ke gudana tun a ranar biyar ga watan afrilun shekarar uku tsakanin soji na yau da kullum ƙarshen jagorancin abdul alburhan al da fr da wato da rsf ƙarshen jagorancin tsohon mataimakinsa muhammad hamdan dugulo wanda aka fi sani da himerti ya yi sanadin mutuwar dubunnan mutane a sudan sannan ya raba mutane miliyoyi da muhallansu to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran tsomarila masu sauraron bayan da aka mashan labaran duniyar yanzu kuma lokacin da zamu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye muna nan tafi da shirin ko kun san bayan sa akwai shirin namu koyi harshen farisanci sai kuma kisoshin rayuwa ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau litinin biyar ga watan mayu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da bakwai ga watan zulkada na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurari ko kusan cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan mayu na shekara ta 1981 bobby sands dan gwagwarmayar neman yancin yankin Ireland ta Arewa ya rasu a cikin kurkukun turawan Ingila. An haifi Bobby Sands a arewacin Ireland a shekara ta 1954 kuma ya sadaukar da rayuwarsa baki daya wajen gwagwarmaya da turawan Ingila waɗanda suka mamaye arewacin Ireland da kuma ya samu masu mara masa baya da yawa kuma turawan Ingila suka kame da dama daga cikin mabiyan nasa suka ɗaure su a cikin gidajen kurkuku wanda hakan ya haɗa har da shi kansa bayan wani lokaci yana tsare a gidan kasan turawan ingila ya fara yajin cin abinci inda yake neman turawan ingila da su fice daga cikin ƙasarsa da kuma ya ci gaba da yajin cin abinci har ƙarshen rayuwarsa hakan lamari ne wanda ya kasance mai matuƙar tayar da hankali da kuma tunzara jama'a a yankunan island sannan kuma wannan ya ɗauke shi tsawon kwanaki sittin yana yajin cin abincin wannan lamari ya tar da bore mai tsanani a cikin gida a karan farko inda mutane da dama a cikin 'yan gwagwarmayar neman 'yanci ta arewacin island wanda ake tsare da su su ma suka shiga yajin cin abinci domin nuna goyon bayansu a gare shi amma daga bisani dai wasu kasashe sun shiga tsakani inda aka shawo kan masu boran tun daga wancan lokaci ne dai ranar al'umma ta yankin island ta arewa suka sanya ta a matsayin ran tunawa da Bobby Sands wanda yake shine babban gwarzo na tarihi kamar da al'ummar yankin arewacin Ireland suke kallon sa. Masu ko kun san cewa shekaru 204 da sa gabata a rana irin ta yau biyar ga watan mayu na shekara ta 1821 tsohon sarkin kasar faransa mai karfin iko a lokacin napoleon bonaparte ya rasu an haifi napoleon a shekara ta 1769 bayan junju juhalin da aka yi a kasar faransa a shekara ta 1789 ya samu karfi sosai inda ya kaddamar da yaƙi a kan ƙasashe da dama na nahiyar turai ya kuma kwace iko da wasu daga cikin ƙasashen nahiyar turai a lokacin inda a cikin shekara ta 1804 ya ɗora kambin sarautar ƙasar faransa a kansa a lokacinsa faransa ta yi ƙarfi sosai wanda bata taɓa yin irinsa ba a tarihi amma bayan da ya nemi ya kai wa rasha hari tare da mame wasu yankuna na kasar rasha daga lokacin napoleon ya fara fuskantar matsala inda sojinsa suka fara yin rauni da ƙarshe dai ya sha kashi a hannun dakarun haɗin gwiwa na rasha ingila da austria da ƙarshe dai a cikin shekara ta 1814 a latilas ya sauka daga kan sarautar faransa kuma ya tsere zuwa tsibirin st helen ya rasu a rana irin ta yau biyar ga watan mayu na shekara ta 1821 a tsibirin na st helen masu saurare kuma san cewa hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar unguwar ta duniya dukkan su sun ayyana ranar biyar ga watan mayu a matsayin ranar unguwar ta duniya da farko dai an gabatar da ita a matsayin ranar unguwar ta duniya shekara ta alif da tamanin an ayyana ta a hukumance a shekara ta alif da biyu manufar ranar unguwar ta duniya dai ita ce bikin unguwar domin wayar da kai na jama'a musamman ma a kan yadda waɗannan mutane suke gudanar da ayyukan su na taimaka ma mata a lokacin haihuwa da kuma sauran al'amuran da suka shafe su bayan haihuwa har ila yau hukumar lafiya ta duniya da kuma ƙungiyar ungozoma ɗin sun ayyana ranar birga watan mayu ɗin ne a matsayin ranar ungozoma ta duniya wanda kuma taken wannan shekara shine ungozoma suna da mahimmanci a cikin kowane yanayi na rikici wanda hakan ke nuni da muhimmiyar rawar da suke takawa wajen bayar da gudunmuwa kuma tsara al'amarar suka shafi magance rikice-rikice kuma taimaka ma masu bukatuwa zuwa gare su. masu saurare ko san cewa shekaru bakwai da sa gabata a ranar irin ta yau biyar ga watan mayun shekara ta 1818 aka haifi karl marx bajamushe masanin falsafa wanda kuma ya kafa makarantar nan ta akidar makisanci ya fara karatun sanin shari'a sannan kuma daga bisani karanci tarihi da falsafa karl ya kasance editan wata mujalla wadda ake bugawa a kasar jamus na wani dan lokaci har zuwa shekara ta 1848 tare da haɗin gwiwa da dan uwansa frederick engels ya gabatar da ra'ayinsa a cikin littafinsa na the communist manifesto bayan shekaru biyu an kori marx daga kasar jamus saboda shiga ayyukan siyasa na kuma ya zauna ingila har tsawon shekaru masu yawa wani muhimmin littafi na marx wanda ya rubuta shine wanda ake kira da the capital sannan kuma ɗaya daga cikin juzu'in wannan littafi a lokacin rayuwarsa aka buga shi sauran bangarorin littafin kuwa an buga su ne bayan rasuwarsa tushen falsafanci na marxism shine son jari hujja a bisa mahankarsa marx ya yi imanin cewa juyin halitta ta ɗan adam a tarihi ya samo asali ne daga juyin halittar hanyoyi na samarwa da kuma mallaka ya yi hasashen cewa faɗuwar tasirin jari hujja yana da alaƙa ne da fafutuka sannan kuma ya bayyana cewa za a iya samun mulki na kama karya a kan al'umma idan mutane suka zama yan amshin shata sannan kuma ya yi imanin cewa gwamnati ba za ta koma a gefe guda ba dangane da al'amuran da suka shafi rayuwar jama'a inda ya bayyana cewa har kullum bangaren al'umma shine babban bangare da yake tafiyar da gwamnati max ya rasu a shekara ta 1883 amma ra'ayinsa ya shahara ta fuskoki daban-daban a duniya sannan kuma har yanzu akwai waɗanda suke tafiya akan aƙidar tasa duk kowa da cewa ta yi rauni a duniya wannan aƙida ta yi tasiri matuƙa wajen samar da masu aƙidar gurguzu a cikin ƙasashen turai da kuma kasashen nahiyar asiya da ma latin amurka hanyoyin cigaba na duniya sun tabbatar da rashin inganci na fahimtar marx a tarihi da kuma kusakuran da ya tafka a cikin falsafarsa. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی jama'a masu haure assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda a yau za ku ji mu ɗauke da darasi na 138 a cikin wannan darasin dai za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da ramin dangane da ɗaya daga cikin fitattun masana da aka yi a jamhuriyar musulunci ta iran wato dr muhammad garib wanda likita ne da ya kware a bangarori na ƙananan yara idan ana tare da mu za a ji da wannan tattaunawa ta gudana amma kafin nan sai an fara da sauraron kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. سریال سلسلر پیم جالب میگای تروه روزگار قریب فیلم دن روزگار قریب تو میبینی کی کنا گنن تا کنون یزو ینزو من ندیده ام بن تبا گنی با موضوع Maudu'i. Cist. Menene. Zendegi. Rayuwa. Doktor. Likita. Mu'asir. Na zamani. Irani. Ba Irani. To gofti. Kai ka faɗi. Ya'ani. Wato. Aknun. Yanzu. دیگر ندبن زنده رایی او نیست شی با بنی سال شکره هزار و سد و هفتاد و چهار الب ریتره در سبعین رو او فوت کرده است شی یارسو متخصص قراره متخصصان قرارو پزشکی نه کودکان کنن یارا خارج وجه او تحصیل کرده است شیعی کرتو تهران برنن تهران دیپلم shaidar kammala karatun sakandare. U gereft. Shi ya karɓa. Tahsil. Karatu. Reshte. Reshe. Faransa. Ƙasar Faransa. U Shi ya tafi. Dobare. Har wala yau. U bazgasht. Shi ya dawo. U mont. شی یا البته کدیکی da متعهد می القولی دانشمند مسنی کارهای بزرگ منیان ایکا او انجام داد شی یا ایوتر او پایگذاری کرد شی یا کپا او داشت یا کسنچه ینا بیمارستان اسیبیتی خصوصی کی او تدریس می کرد شی یا کسنچه ینا کویروا دانشگاه جامعه شاگرد دالبی شاگردان دالبی آنها هستند سو سکی To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga Muhammad da abokinsa Ramin da suke zaune a cikin ɗaki suna kallon fim این سریال خیلی جالب است. آیا سریال روزگار قریب را بینی؟ نه، تا کنون این سریال را ندیدم. موضوعش چیست؟ زندگی دکتر محمد قریب او یکی از پزشکان معاصر ایرانی بود گفتی او پزشک معاصر بود یعنی اکنون دیگر زنده نیست؟ بله او در سال 1974 فوت کرده است قریب متخصص پزشکی کودکان بود او در خارج از ایران تحصیل کرده است؟ بله او در تهران دیپلم گرفت و برای تحصیل در رشته پزشکی به فرانسه رفت آیا او دوباره به ایران بازگشت یا در فرانسه ماند؟ البته که به ایران بازگشت او پزشکی متعهد و دانشمند بود او چه کارهای بزرگی انجام داد؟ او پزشکی کودکان در ایران را پایگذاری کرد و یک بیمارستان خصوصی هم داشت دکتر قریب در دانشگاه هم تدریس می کرد؟ بله بسیاری از متخصصان کودکان در ایران از شاگردان دکتر محمد قریب هستند To madalla yanzu kuma sai mu je ga wannan tattaunawa tsakanin Muhammad da abokinsa dangane da silsilar fim ɗin rayuwar karib ga dai abin da Ramin ke cewa Muhammad a cikin harshen Hausa. این سریال خیلی جالب است. آیا سریال روزگار قریب را می بینی؟ ونن سلسلر فیلم تنا دا قایتروا متکا شن ونن سلسلر فیلم نا رایوار قریب ka taɓa ganinsa? نه تا کنون این سریال را ندیدم موضوعش چیست؟ آه har zuwa yanzu ban taɓa ganin wannan silsilar fim ba. menene maudu'in sa? زندگی دکتر محمد قریب او یکی از پزشکان معاصر ایرانی بود رایور دکتر محمد قریب شی یا کسانچه ونی لکتنه نزامنی کما به ایرانی گفتی او پزشک معاصر بود؟ یعنی اکنون دیگر زنده نیست؟ کچه لکتا نزامنی؟ کنن انزو با رایه که با بله او در سال 1974 فوت کرده است قریب متخصص پزشکی کودکان بود ای شیارسو از کن شکرتا الب دیترا دا سبعین Malam Karib ƙwararre ne a ɓangaren likitanci na ƙananan yara. او در خارج از ایران تحصیل کرده است؟ شیعی کراتونی جنگ سر ایران؟ بله او در تهران دیپلم گرفت و برای تحصیل در رشته پزشکی به فرانسه رفت. ای شیعی کراتو ابرنن تهران kuma ya karbi shaidar kammala karatun sakandare domin karo karatu ya tafi kasar faransa inda ya yi karatu a reshen likitanci آیا او دوباره به ایران بازگشت یا در فرانسه ماند؟ شن شی یا ساکه داووا قصر ایران کوکو یا زونا a فرانسه ne? البته که به ایران بازگشت او پزشکی متعهد و دانشمند بود للی یا داو قصر ایران شی لکتنی می القولی کما مسنی او چه کارهای بزرگی انجام داد؟ شی ودنی منیان ایکانی یا ایواتر؟ او پزشکی کودکان در ایران را پایگذاری کرد و یک بیمارستان خصوصی هم داشت. شینی یک پا aikin لکتنچی نا ƙananan یارا ا ایران، kuma ya kasance yana da asibiti ta kashin kansa. دکتر قریب در دانشگاه هم تدریس می کرد؟ دکتر قریب Ya kasance yana کوروانی ne a jami'a. بسیاری از متخصصان کودکان در ایران از شاگردان دکتر محمد قریب هستند ای da yawa daga cikin ƙwararru kan ƙananan yara a Iran sun kasance daga cikin almajiran Dr. Muhammad Garib. madalla banda aka saurari wannan tattaunawa tare da tarjamata a cikin harshen hausa muhammad dai ya ci gaba da neman karin haske daga abokin saramin akan wannan babban mutum da aka yi a kasar iran wanda ya gina aiki da ke ci gaba da taimaka ma al'umma a kasar har ma zuwa ketare idan allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasi. to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri da kuma waɗanda ake ji su musamman malama kudusiyan da kuma malama julia da shirin afefe ne abdullahi salo don jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tabe mu a shirin mu gaba. Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stanley Stone na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau To madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin kissa ko kuma sirar Imam Al-Hassan Al-Mushtaba alayhi limami na biyu daga cikin limayen masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma ɗa na farko ga Fatima salamu alaihi hadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma jikansa na farko da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun tsaya inda muka fara bayyana yadda aka yi wa amirul mu'minina ali ibn abi talib alaihi salam bai'a bayan an kashe khalifa na uku wato halifa Uthman bin Affan. Mun ji yadda mutane suka yi tururuwa zuwa gidansa suna neman ya fito su yi masa bai'a a matsayin khalifa, amma ya ki amincewa da hakan yana faɗa musu cewa ya zaɓi ya zama ɗaya daga cikinsu wanda kuma yake biyayya ga wanda suka zaɓa. Su zaɓi duk wanda suka ga dama zai amince da shi kuma zai yi biyayya gare shi amma sai suka ƙi yin hakan duk da cewa akwai ragowar membobi na shura wanda khalifa umar ya kafa banda shi akwai talha da zubair da kuma ɗan abin waƙas amma amma sun ce sai shi suke so hatta talha da zubair suna cikin ribibin mutane waɗanda suka yi tururuwa zuwa gidansa don neman a yi masa bai'a amma a lokacin da mutanen madina suka ji tsoron kada wato kisan halifa usman ya zama musiba a gare su don kada makiya su ji labarin mutuwar halifa amma ba su ji labarin wanda aka nada ba sai su yi tsammanin cewa an sami matsala ce a cikin harkokin shugabanci a cikin musulmi su fadawa daular musulunci wannan ya sa shurta ko kuma da 'yan sanda suka gudanar da taro na musamman inda da ƙarshe suka yi barazana ga ma'abuta shura na mutane shida wato su fitar da shugaba a tsakaninsu a cikin kwana guda ko kuma su kashe su a wannan halin ne dai sai mutane suka sake komawa wajen imam alele salam suna neman wato bai a kawai daga ƙarshe dai ya ce su ba shi lokaci zuwa gobe don ya yi tunani zai faɗa musu matsayinsa idan an kwana amma a lokacin da gari ya waye sai ya fito ya hau kan mimbarin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wata huduba wacce a cikinta ne ya bayyana musu sharuɗansa na karɓar shugabanci da kuma khalifancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka amince da duk sharuɗan da ya faɗa na bai'a kuma suka ce mun yadda sannan muka ce talha ɗan ubaidullah ne ya fara yi masa bai'a sannan zubair sannan mun ji cewa wasu sabon sun ƙi su masa bai'a daga cikinsu akwai sada abi waqas da kuma abdullahi dan umar waɗanda suka ba da uzuri na cewa an yi saɓani akan imam alaihi salam don haka ba za su yi masa bai'a ba don haka ne ma don haka ne wato babu wani labari da ya nuna cewa sada abi waqas ya taimaka wa imam alaihi salam a yaƙe-yaƙen da ya yi bayan ya zama khalifa wato yaƙe-yaƙe guda uku da jamal da siffin da kuma nehrawan sannan kamar yadda za mu gani nan gaba abdullahi dan umar wanda ya ki ya yi wa imam ali salam bai'a ya yi nadamar hakan a ƙarshen rayuwarsa yana cewa yaƙar rundunar masu kwance alkawali ko kuma bai'a da azzalumai da kuma rundunar masu ficewa daga addini wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi magana a kansu ya kubuce masa don dukkanin yaƙe-yaƙen imam ali salam ne ya jagorance su sannan shi kuma bai tare da shi sannan a lokacin da banu umayya suka kwace iko da daular musulunci abdullahi dan umar ya je ya yi wa khalifa halifan umayyawa bai'a a wajen hajjaju dan yusuf al-thaqafi wanda walin abdulmalik dan marwan ne a kufa sai hajjaju ya miƙa masa kafa wanda bayan ya ruwaito hadisi mai cewa duk wanda ya mutu bai da bai a wayarsa ya mutu mutuwar jahiliya ko ta yaya dai al'amura suka kasance daga ƙarshe dai ali da abitali salam ya zama khalifa na hudu bayan kisan da aka yi wa khalifa na uku wato usman dan affan sai dai a nan ya kamata mu san cewa wani al'amari mai muhimmanci ya auku a tarihin addinin musulunci a wannan lokacin wanda tasirinsa yana nan har yanzu a cikin al'ummar musulmi da farko dai imam alaihi salam ya ƙi yi wa khalifa na farko bai a kan cewa halifanci haƙƙinsa ne kamar yadda za mu gani a cikin ƙasidu wa'anda wasu sabai suka tsara bayan an zaɓe shi a matsayin khalifa na hudu kuma bai gushe ba a tsawon tarihin khalifancin halifofi guda uku da suka gabace shi yana kan bakansa na kan cewa haƙƙinsa ne aka kwace a lokacin da khalifa ya kafa shura na mutane shida ya kuma sanya shi a cikinsu a lokacin da suka zauna don fara zaben halifa a tsakaninsu sai da ya tunatar da su kan cewa Khalifanci haƙƙinsa ne don haka su ba shi haƙƙinsa tun da al'amura sun dawo hannunsu amma ba wanda ya ansa masa sai zubair ɗan awam wanda ya kasance a sa a cikin shoran amma sai suka zaɓi usman ɗan Afan bayan ya tabbatar da hujja allah a kansu kan halifanci haƙƙinsa ne wanda allah ta'ala ya bashi don haka a karo na uku ya yi haƙuri don maslahar addinin musulunci amma a lokacin da al'amarin ya zo kansa mutane ne suka zaɓe shi don sun ga kurakuran da suka bayyana a wajen halifa na uku har sai da ya rasa yardar kowa a cikin al'ummar musulmi sai danginsa sannan danginsa ɗin sun ƙale shi har aka kashe shi to a yanzu da mutane sun dawo masa da haƙƙinsa na khalifanci da kuma hujjar Allah a bayan ƙasa to ya bar faɗan cewa khalifanci haƙƙinsa ne kamar yadda za mu gani bai bar faɗar haka ba sai dai zamansa khalifa na hudu ya ba shi dama ne ne ya ƙara bayyana cewa dukkanin halifofin da suka gabata wato haƙƙinsa ne suka kwace kuma sakamakon kwace masa haƙƙinsa ne al'ummar musulmi suka shiga mummunan halin da suka shiga sannan bugu da ƙari banu umayya wa'anda khalifa usman ya arzuta su da dukiyar al'ummar musulmi musamman muawiya dan abu sufyan wanda ya ɗauki shekaru kimanin ashirin akan kujeran wali ko gwamnan sham ya zama sarki wanda yake ganin ba wanda ya isa ya taɓa shi idan ba ku manta ba khalifa umar halifa na biyu ya faɗa wa shura na mutane shida kafin ya rasu kan cewa idan sun yi hasada wa juna sun ƙi zaɓin ɗaya daga cikinsu a matsayin khalifa to mu'awiya fa yana nan yana dakonsu wannan ya nuna mana cewa a cikin shekaru 25 da aka yi halifofi guda uku waɗanda suka shugabanci al'ummar musulmi wato sun yi wani shiri na yadda shugabancin al'ummar musulmi zai koma hannun banu umayya wato daga kan mu'awiya na abi sufyan zuwa sauran 'ya'yansa da jikokinsa sun shirya ta yadda wata rana mu'awiya ko banu umayya danginsa za su kwace iko na khalifanci daga madina idan sun sami dama saboda ƙarfin da za su yi daga baya daga nan addini musulunci kuma sai dai a yi ban kwana da shi don a lokacin da imam alaihi salam ya kama ragamar khalifanci ya sauke dukkanin gwamnonin usman daga manya-manyan garuruwa kamar kufa da basar da kuma masar ya sauya su da wa'anda ya tabbatar da cewa masu tsoron allah ne sai muawiya a matsayin gwamna ƙarƙashin halifa a madina ya ƙi sauka ba tare da bayyana cewa ai an naɗa shi fiye da shekaru ashirin da suka gabata ne don wata rana ya kwace halifancin ba sai dai ya fake da cewa an kashe halifa don su dangin halifa na uku ne suna neman halifa na hudu ya ɗauka masu fansan jinin halifa na uku idan ba haka ba to ba za a yi masa bai'a ba. kun ji ta inda suka fito kuma shiri ne wanda aka kulla shi tun fiye da shekaru 25 da suka gabata ko kuma ce tun bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a bangaren imam alaihi salam bai bar fahimtar da mutane kan yadda al'amura suka kasance bayan wafati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga cikin hudubobi mafi muhimmanci wa'anda ya yi a lokacin da yake khalifancin akwai hudubar shakshakiya wacce ita ce huduba ta uku a littafin najil balaga inda yake cewa amma na rantse da allah hakika dan abu kuhafa ko halifa na farko ya sanya ta wato khalifanci kuma hakika ya san cewa matsayina da ita kamar matsayin dutsen nika da majuyarsa ilimi na kwarara daga gare ni kuma ko tsuntsu ba zai riske ni a ɗaukaka ba sai na sake labule tsakanina da ita wato khalifancin na raba kaina da ita sai na yi ta tunani tsakanin in yi yunƙuri in tashi a kansu da yankakken hannu ko kuma in yi haƙuri a cikin makantaccen duhu na musibu wanda babban mutum zai tsufa a cikinsa sannan yaro kuma ya yi furfura a cikinsa sannan mumini ya rayu a cikin ƙunshi har sai ya haɗu da ubangijinsa sai na ga cewa yin haƙuri a kan wa'annan ya fi sai na yi haƙuri alhali idanu suna ƙwalla sannan maƙoƙorona a shaƙe yake ina ganin an ƙwace gado na. sai da na farkonsu ya yi gabansa ya miƙa halifanci ga na biyu sai ya ba da misali da ƙasidar ash'as inda yake cewa sun bambanta wa'annan kwanaki na wahala da lokacin da nake jin daɗi kamar ɗan uwan jabir abin mamaki shine wato an yi lokacin da yake son a ɗauke masa ita bayan ya karɓe ta sai gashi ya ƙullawa wani ita khalifancin a lokacin mutuwarsa lallai wa'annan biyu sun raba al'amarin a tsakaninsu har zuwa inda yake cewa na yi haƙuri a duk tsawon lokaci da kuma tsananin jarabawa sai da zai tafi sai ya sanya ta a cikin wata jama'a yariya cewa ni ɗaya daga cikinsu ne abin al'ajabi da shura me ya haɗa ni da shura a ina ne na farkonsu ma ya fi ni bellantana a haɗa ni da wa'annan mutane amma sai in yi ƙasa tare da su idan sun tashi kuma in tashi tare da su sai ɗaya daga cikinsu ya karkata ga wani don ƙiyayya da yake da ni sannan ɗaya kuma ya karkata zuwa ga surukinsa suna ta tunani a kan al'amarinsu to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan zamu ta sa'aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh labaran wasannin mako. Bismillahir Rahmanir Rahim. Matasa a sauran masu shara wasanni motsa jiki Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin labaran wasanni. Wanda a cikin sa mai kawo muku labaran wasanni da suka shafi ƙarshen nayar Afirka, yankin Asiya da kuma nayar Turai. Da fatan masu san ci da mu kuma za su daɗin shirin a makafin nan ga mabudin kunne. To madalla yanzu kuma farashocin kwallon shirin inda za ku cewa a ba gasar kwallon kwacin kofin nahiyar afirka ta 'yan kasan shekaru 20 da ake bugawa a nan amince ta gabata najeriya ta lalasa kasar tunisia da ci ɗaya da babu sai kuma morocco in ta lasa kenya da ci uku da biyu a jiya lahadi kuma kasar tunisia ta tallasa kenya da ci uku da ɗaya sai kuma morocco ta kara ta kara da najeriya kuma an tashi wasan can jiras babu ci a ranar laraba kuma za a buga tsakanin najeriya da kenya sai kuma morocco ta kara da tunisia a sha 15 ga watan mayu ne ake sa ran kawo ƙarshen wannan gasa da ake yi ta cin kofin nahiyar afirka ta yan ƙasa da shekaru ashirin. ga kaɗan daga cikin makin da kowace ƙasa samu ya zuwa yanzu na yanayin wasan da aka buga inda suka buga wasanni uku wasu biyu wasu kuma yanzu ne ma suka fara buga wasan nasu yanzu dai ƙasar saliyo ce ke saman tebur da maki hudu sai kuma ƙasar masar da maki uku a rukunin a sai kuma rukuni na b wato morocco da nigeria suke jan raga masa da maki uku uku a matsayin na ɗaya na biyu a rukunin c kuwa ƙasar congo na da maki ɗaya senegal ma na da maki ɗaya sai afirka ta kudu ke da maki guda uku jakadun nahiyar afirka a gasar kwallon kafacin kofin duniya ta bakin teku sun haɗu da rashin nasarori da ya sanya ya musu karfin gwiwa a wasan buga da a ranar da suka buga a ranar asabar ta gabata inda suka sha kashi a hannun mai masaukin baki wato tsibirin sahel da kuma abokiyar wata da ke rukuni a a ci gaba da wasannin da ake yi a ranar asabar ta gabata tsibirin sahel ya lalasa guatemala da ci hudu da uku sai kuma mauritania ta lalasa portugal da ci takwas da hudu a jiya lahadi kuma an buga tsakanin oman da el salvador sai kuma tahiti da senegal suke ce reni italiya da brazil su kara da juna sai kuma kasar spain ta buga da chile a yau litinin kuma a buga tsakanin belarus da guatemala faragay kuma da mauritania sai japan ta buga da sashel sai kuma kasar iran ta buga da portugal to a gefe guda kuma mun tattauna da umar yunus mai shirya kanokin wasanni a garin jinsu jihar plateau domin jin ta bakinsa kan yadda gasar cin kofin nahiyar ta kasar shekaru ashirin ke gudana ga kuma abin da yake cewa gasar cin kofin kasashen afirka ta 'yan ƙasa da shekaru 20 ta kunshi kasashe goma sha uku ne an raba wannan kasashe goma zuwa rukuni uku na a da ba da ca rukunin a yana da kasashe guda biyar rukunin ba yana da kasashe guda hudu haka ma ca ƙasar sierra leone da egypt mai masaukin baƙi da afirka ta kudu da zambia da tanzania sai kuma rukunin ba da ya kunshi morocco nigeria tunisia da kenya sai rukunin Cha da ya kunshi democratic republic of congo senegal south africa central african republic da kuma ghana to wayannan kasashe dai suna fafatawa tsakaninsu ne a rukuni na wato mataki na farko abin da ake ce mashi group stage kuma wasu sun buga wasanni uku wasu sun buga biyu wasu kuma kawo yanzu ɗaɗɗe ma suka buga saboda haka ba dole bane ya zama yanzu sashen da za a yi ya zama daidai gwara ma wanda suke rukunin ba wanda suka buga wasanni uku daga cikinsu to su za a iya yin hasashen cewa ga wayanda za su iya nasara a cikinsu a ah, kasashen da nake ganin waɗanda za su iya yin tasiri bai wuce ƙasar senegal ba wacce ita ce mai eh, rike da kambun a duniya gaba ɗaya da 'yan ƙasa da shekaru ashirin sai Najeriya, Morocco, Egypt, Afirka ta kudu da Ghana Dukkansu wayannan sun riga sun yi fice a irin wannan gasa kuma suna yin kokari sosai a baya gama wanda nake ganin za su iya shan matan mutane su ne Sierra Leone Sierra Leone kawo yanzu suna da maki bakwai bayan sun buga wasanni uku suke sama a rukunin nasu so wannan za su iya matan mutane haka kuma demokuraɗiyyar congo ita ma za ta iya shan matan mutane a ƙasashe guda hudu da suka yi nasara a wannan gasa suka kai zagayen kusa da ƙarshe su ne za su wakilci ƙasar nahiyar afirka a gasar cin kofin duniya na 'yan ƙasa da shekaru ashirin wanda ƙasar chile za ta karɓi bakunci. har ila yau na tambaye shi ko da kashe ne gan za su iya taka rawar a zo a gani a wannan gasar aka zalika na kara tambayar su cewa me mahangarsa game da yanayin yadda 'yan najeriya ke taka leda a wannan gasar kasashen da za su iya kaiwa zagayen quarter finals su ne kasashe da suka gama a matsayi na ɗaya da na biyu a rukuni guda uku kaga guda shida kenan kuma a gwama su da kasashe guda biyu wayanda suka fi nuna bajinta wayanda suka gama matsayi na uku a guda biyu daga cikin wayanda suka gama a matsayi na uku su ne za a hada su wato su guda takwas kenan su za su buga quarter finals inda wayanda suka yi nasara suka kai zagayen semi final to wannan su ne za su wakilci nahiyar afirka a gasar kofin duniya kuma waɗanne shawarwari yake da shi wanda in suka ɗauki irin wannan matakan zai ba su nasara su iya cirewa ƙasarsu kitse a wuta a cikin wannan gasa da ake ciki sai kada baki ya ce game da najeriya kuma eh tabbas a najeriya suna daga cikin wayanda ake ganin za su iya tabuka wani abin ku zo mu gani idan aka yi la'akari da irin kwazar da najeriya take nuna a baya shi koci aliyu zubairu ya kware a irin wannan harka ta matasa saboda haka kuma bisa ga dukan alama ya ɗibo 'yan wasan da najeriya za ta iya taɓuka wani abu da su saboda haka ina ganin najeriya za ta yi kokari in suka dage kan suka cije za su iya yin kokari su ko da ba su lashe ba su kai zagaye na semi-finals da zai ba su damar halarta gasar cin kofin duniya wannan babban nasara ce in suka iya yin haka kuma yadda na ga yana bibiyar 'yan wasan nashi idan na ga ya yi canji a wasa na biyu da najeriya ta buga akwai 'yan wasan da suka buga wasan farko amma ba su buga na biyu ba saboda haka hakan yana da kyau domin kowa zai tsaya da kafarsa kowa zai ga cewa in ya samu dama ba zai iya bari ba kowa zai yi kwazo ya nuna cewa fa da shi za a fara tunda ya fara irin wannan iya sirkawa ya ɗibo wannan ya sa wannan in ya ga kwazon shi ya yi ƙasa ya ɗauko wani ya sa saboda haka najeriya na ganin tana daya daga cikin kasashen da za su taɓuka wani abin ku zo mu gani to a gaishe da umar yunus yanzu kuma bar mu yada zango a yankin asiya inda za mu a kasar iran domin jin da ake toyawa na shiga mako na 29 a cigaba da gasar kwallon kafin kofin firimiya na kasar iran da ake yi inda a ranar mai zuwa za a ke ci raini tsakanin fulad da istiklal khuzistan sai kuma istiklal ta kara da chadar malbardikan zuba han ta kara da misra sanjani sai kuma galgahar sirjan ta kara da shams azar kazbin khair khurram abad ta kara da fisfolis sai kuma aluminium arak ta kara da malaban tarakto ta kara da saji mazandaran abadar kuma ta kara da sifahan. yanzu kuma lokaci ya zamu tsallaka da shirin namu zuwa nahiyar turai inda za ku ji cewa Kilin Mpepe ya ci kwallaye biyu a wasan da Real Madrid ta doke Celta Vigo da ci uku da biyu a filin wasa na Santiago. Real ta fara cin kwallo a minti 33 ta hannun Arda Gula sannan ba minti shida mpepe ya ta biyu inda ya dada kwallo daga wajen yadi na 18 ta cike cikin raga. dan wasan dan asalin kasar Faransa ya ci ta biyu a minti uku bayan komawa daga hutun rabin lokaci inda ya karbi kwallo daga hannun gula inda ya amfani da kafarsa ta hagu wajen ta a raga sai dai celta ta farke ta hannun javi a minti na 69 bayan bugun kusurwa ƙasar qatar ta sanar da naɗa tsohon kocin real madrid jolin lopetego a matsayin kocin ta kusan wata hudu bayan korarsa daga ƙungiyar west ham ɗan sifaniyan mai shekara 58 da haihuwa ya sanya hannun kan yarjejeniyar da za ta kare a shekara ta 2027 kuma shine zai jagoranci tawagar a wasannin neman shiga kofin duniya na 2026 da ake yi yanzu haka. Qatar wadda ta karba kuncin gasar kofin duniya da ta gabata ta ga samun gurbi a gasar mai zuwa ta hanyar wasannin neman gurbi a karon farko amma har yanzu tana damar shiga wasannin na zagayen da ake yi a halin yanzu. Lipatego ya taɓa horar da tawagar ƙasar Tasfaniya ya fara aiki a shekara ta 2016 amma kuma a kore shi kwana biyu kan fara gasar kofin duniya ta 2018 a Rasha bayan ya karɓi horas da kulob ɗin Real Madrid. Kocin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal Michael Arteta ya ce ɗan wasansa na tsakiya Jungo yana samun sauyi daga jinyar huhu inda ya ce da alama dan wasan zai iya komawa taka leda a wannan kaka ta bana da ake ciki wasan kashe dan wasan mai shekara 33 ya yi shine 12 ga watan afrilu amma aka cire shi a ƙarshen wasan wanda ƙungiyar ta yi kunnen doki da brentford saboda zafi da yake ji a ƙirjinsa yake jawabi game da wasan ƙungiyar na premier na ranar asabar ta gabata da za su fafata da bosmond arteta ya ce yana samun sauƙi arsenal ba ta tabbatar da irin jinyar da yake yi ba amma wata majiya ta ce ya ji ciwo ne a huhunsa ƙungiyar ƙwallon kafa ta newcastle na son ɗan wasan gaba na kamaru mai taka leda a brentford ɗan shekara 25 sai dai ta damu kan farashin fan miliyan 60 newcastle ɗin dai ba za ta ci gaba da zawarcin dan wasan tsakiya na na Bonimont Dean Hujisan ba. ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United na duba yiwuwar sai dan wasan baya na jamus jonathan jonathan ta dan shekara 29 da haihuwa lokacin bazara bayan karewar wato kwanta kwantaraginsa da baya leverkusen kamar yadda jaridar sports sky ta bayyana arsenal ka iya fafatawa da fasan german kan dauko dan mai tsaron gida na ivory coast kuma mai takale da a roma evan dika mai shekara 24 da haihuwa wanda aka yi wa darajar fan miliyan 34 kamar da jaridar miro ta bayyana. kafar manchester united guda ta kai wasan ƙarshe na gasar zakarun turai ta europa league bayan ta doke atletica bilbao da ci uku da babu a spaniya da fari wasan ya wuna kamar ba zai yi wa united kyau ba to amma ba minti talatin sai wasan ya sauya bayan da hari magu ya yi wata bajinta tare da bawa kwallo zuwa da'irar Bilbawo, lamarin da ya bai wa wato kasmiro zama zura kwallo a farko a wasan minti uku bayan nan united ta kara samun wata damar bayan da dan wasan bayan bilbao dani vivian ya yi wa resmus keta a yadi na 18 inda bayan duba na'urar taimakawa alkalin wasa ta var wato var aka baiwa vivian jankati tare da bayo united bugun fenalti bayan da bruno ya buga ferranti ya kuma ci ya kara ta uku kafin tafiya hutun rabin lokaci bayan da dan wasan bilbao ya kuskure manchester united za ta je Sifaniya a yammacin yau a matsayin gaban tausayi ita ce ta sha hudu a teburin premier league yayin da athletic bilbao take ta hudu a gasa ta la liga ta Sifaniya. sai dai kuma united ta saba yunkurowa domin ceto kakar wasa da bata yi kokari ba daga ƙarshe kamar kofin fa na kakar bara wanda ba a taba tsammanin za ta doke manchester city ba ba na wani nasarar lashe fa cup ba da manchester united ba ta zo gasar europa ta bana ba gaba daya yanzu kuma suke da damar zuwa champions league idan suka ci europa kocin barcelona hansi flick ya yaba wa matashin dan wasansa lamine yamal bayan kokarin da ya yi a wasan da suka tashi uku da uku da inter milan a gasar zakan turai champions league inter ce ta fara cin kwallo biyu a wasan na ranar laraba ta gabata ta kafar marcos turam da daniel dumfers kafin lamine ya farke ta farko da kwallonsa wanda ta kayatar daga baya kuma ferran torres ya farke ta biyu sannan soma na inter ya ci gidansu dan wasa ne na musamman kuma na sha faɗa kafin yanzu cewa ɗan baiwa ne in ji phoenix bayan an tashi wasan da aka buga. To masu saurare laifin daɗi karewa gan lokacin da aka da shirin ya kawo jiki bari in koma gefe in yi bankwana da ku amma a tarbiyyar a makon gobe domin jin mu ɗauke da wasu labaran na wasanni da suka shafi ƙasashen nahiyar Afirka, nahiyar Asiya, da kuma nahiyar turai a makafin nan a madadin waɗanda suka taimaka haishin ya kamala musamman umar yunus da muka hira da shi ni ma dugun shirin nake shawar zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. To a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan cutuka da matsalolin da kan shafi zuciya. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsaloli da kuma cutukan da kan shafi zuciyar mutum dangane da hakan kuma shirin a yau ya gaito mana da dr abubakar sadiq isa ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayar sa ne kan matsayin zuciya a jikin dan adam ita zuciya wani bangare ne na jikin dan adam wanda Allah ya halicce shi a kirjin ɗan adam daga ɓangaren hagu wacce idan a idon mutum zai gani zai ganta kamar wani dunkulen tsoka ne wanda in kuma da a ce za a yanka cikinta za a ga Allah ya kasa ta kashi hudu biyu a sama wanda ake cewa a turance atrium sai kuma ventricle kowanne wanda suke kasa su biyu akwai na hagu akwai na dama duka wa'annan atrium da ventricle din to amfaninta ita zuciya wato kamar wata matattarar jini ne da yake shigowa daga wurare daban-daban sannan kuma sai kuma ta watsa jinin nan zuwa bangaren jiki ko ina da ina shi ko wannan jini wato abu ne muhimmi wanda idan babu shi a jikin ɗan adam iskar ma da muke shaƙa ba za ta gudana ba mutum ya samu amfani a jikin shi to shi yasa wato zuciya tana da muhimmanci sosai sosai saboda ta bangare guda za ta karbi jini wanda yake kamar da datti wanda ya taho daga cikin bangare jikinmu daban-daban dattin shi ne cewa an samu shi wata nau'i na iska wadda ake kira carbon dioxide wacce ita ana samun ta ne wato daga ayyukan da dukka wato cells na jikin dan adam wato abubuwan da aka gina jikin dan adam da su wato in suka saki wannan a iskar kaman da an zaɓe to zai dawo wa zuciya da shi kaman ya zo da datti ne sai jini kuma ita zuciya sai ta karba sai ta tura shi zuwa huhu domin a tace shi a sa mashi oxygen wacce kaman an tace jinin nan kila sai ita huhun nan ta dawo wa zuciya da shi ita kuma zuciya sai ta karba sai kuma ta tura shi dukkan bangaren jikin dan adam da ka sani daga kwakwalwa har abin da ya kafa wato saboda ta ita zuciya tun da Allah ya halicce dan adam daga zarar an busa mashi rai zaka ji ita zuciyar nan ta fara aiki kenan zai zama na tana kamar ana matse ta sai a sake ta a matse ta a sake ta wato wannan matsewa da sakewan shine yake sa jini ya taho a kuma sake shi ya yi gaba ya tafi sauran bangaren jiki har tsawon rayuwar dan adam ko shekara nawa zai wannan abun ba a daina shi shine ma ya na alamar da likita yake amfani da ita ya gane cewa rai ya fita daga jikin dan adam shine ya ga cewa zuciyar nan tana bugu ko kuma ba ta bugu bugun nan kuwa yana kasancewa ne saboda wannan matsewa da sakewa da na yi bayani wanda tsoka ta jikin zuciya suke yi to wannan shine a takaice muhimmin amfani da zuciya take da shi a jikin dan adam na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan budayya yabo ba To duk an ce ita wannan zuciyar kan iya fuskantar matsaloli ciki har da cutuka wani karin bayani ne za a yi mana. Wato matsalolin da suke samun zuciya suna da dama. Akwai wato cututtukan zuciya waɗanda tun ga wajen halitta an halicci ɗan adam ne da waɗannan cututtuka wato su ne ake kira a turance congenital heart diseases wanda wasu akan halicce su da su wasu kuma ba a halittar su da su misali daga cikin wannan nau'in na cututtukan zuciya shine wanda zaka ga inda likita zai yi bincike waɗannan atria da ventricles nan da na yi bayani wato inda aka kasa zuciyar kashi hudu akwai wani bango wanda Allah ke halitta yake raba su dinnan kashi hudu to wani lokacin sai ka ga a tsakankanin Mm, bangare biyu din wannan bangon nan ya zama na akwai uli ko huji a jikinsa sai jini ya rika wato haɗuwa jini wanda bai kamata ya haɗu da ɗan uwan shi ba sai su rika haɗuwa to irin wannan yana jawo wa yaran da aka halice su da wannan cuta matsala domin kuwa za su rika yawan cututtuka yau ciwo gobe ciwo zai ka ga yaro ma baya girma kamar yadda ya kamata ciwon tari kuwa akai-akai har ma dai wani lokacin ya jawo tun mutum yana ɗan ƙanƙani rai ya yi halinsa. To ban da wannan kashi na akwai kashi daban-daban na wa'annan wanda ake halitta yara da su. Dakta wani ababe ne haka ke haddasa wa zuciyar mutum waɗannan matsaloli da ka zayyana? Wato kamar yadda na yi bayani shan taba sigari yana illa a zuciya sannan kuma wato ciye-ciyen ma dai ya kamata saboda wannan dalilin ma ya zama na ɗan adam ya rika kiyaye abin da zai domin kamar cin da ya shafi kitse da maiƙo da yawa shi ma yana yin illa wato ita zuciyar a halitta Allah ya yi ta ne kitse zaune take a kan kitse kuma kitsen nan ya dan zagaye wasu bangare nata to idan mutum ya zama ne yana eh, cin kitse da yawa da maiko kiba ta kaji mishi yawa yadda shi wannan kitsan ma wajen zuciyar sai ya zo ya yawa sai kuma ya zama da damuwa to kaga wannan shi ma yana jawo matsala to haka kuma duk wasu abubuwa da ka iya jawo ciwon zuciya kamar yawan amfani da siga da abin ciwon da yake da carbohydrates da yawa da kuma kitse din nan shi yakan taimaka ya jawo ciwon suga din to kaga shi ma sai ya zamana ya taimaka wani lokacin a samu ciwon zuciya to waɗannan da su ne kaɗan daga cikin abubuwan da mutane ya kamata za su iya kiyayewa domin kula da zuciyarsu Dakta akan bayyana cewa akwai alaƙa tsakanin hauhawan jini da kuma ciwon zuciya wani ƙarin haske ne za a yi mana. Wato hauhawar jini shi kansa wato wani iwo ne wanda shi akasari zaka ga wanda yake da shi ma in dai ba yana dubawa baya sani hakan tana faruwa da shi to wasu kuma sukan samu wasu alamomi kamar ciwon kai ko rashin bacci a wani lokutan to amma idan shi ciwon hauhawar jinin nan ya dan yi tsanani wani ɗaya daga cikin illolin da yake jawa shine ciwon zuciya ɗin sai ya zama ya shafi zuciya ya hana ta ta yi aikin ta ita zuciyar yadda ya kamata so kaga alaka shine za a ce kamar shi ciwon hawar jini shine umar a aba'isin wasu daga cikin nau'i na ciwon zuciya din wani nau'in kuma na ciwon zuciya shine kamar wanda suke da hawan jini idan wato shi jinin da ake tura shi gaba idan ya zama akwai hawan jini to sai ya yi wa zuciyar nan wahala tura jinin nan gaba sai ka ga shi ma yana dawo wato irin hakan yakan sa zuciya ya zama da tana yin aiki da ya fi karfinta har wani lokaci ya kasance ta ma kasa yi shine sai ya zama na ake cewa ta kamar zuciya ta gaza yin aikin ta kenan ba wai za ta tsaya ne ga baki ɗaya ba amma dai hakan yakan sa zuciyar ta kumbura kuma in tura jinin ya zama mata da wuya ta irin wannan sai zo ɗan adam ka ga wani lokacin numfashi yana yi mishi wuya sosai sosai wani sai ka ga yana yin numfarfashin sama-sama kuma da sauri domin kuma in ya kwanta wani lokacin to cikin dare dole ne ma ba zai iya kwantawa wato a rigingine daidai dole sai ya tashi saboda numfashin zai bi kamar zai ɗauke mishi to irin wannan shi ma wani ne na ciwon kamar masu ciwon suga su ma sukan samu matsalar zuciya idan ciwon ya dan gaba kaɗan to bayan wannan akwai kuma irin waɗanda suke samu a hanyar jini hanyar gudanar jini yadda kowane ɓangare na jikin ɗan adam yake buƙatar jini ita ma zuciya tana buƙata domin jinin nan ya gudana a jikinta ta samu ta aikinta to wani lokacin sai wayannan magudanan jinin su toshe shi ne ake kira coronary heart disease ya zama akan samu matsala ita kanta zuciyar ta samu matsala ya zama ba ta aikin ta da kyau kuma wannan ciwo yana zuwa ɗan adam da mugun zafi a kirjin shi a wajen inda zuciyar take da kuma waɗanda kiba ta yi musu yawa sai kitse ya rika taruwa har cikin waɗannan magudanan jinin kuma ya zama na kitsen nan ya taru ya sa hanyar da jinin zai wuce ya zama na ya kankanta to irin wannan shi ne kan jawo matsala Wato yawanci irin waɗannan abin da ya shafi irin su kura da abin nan sun fi yin illa idan mutum yana da matsala ta ciwon huhu ko abin da ya shafi danginsu. To amma da yake suna kusa da juna wani lokacin zaka ga mutane sukan ba sa iya bambance ciwon zuciya da na ah, huhu ɗin kamar wato ciwon asma. shine yawanci zaka ji mutane suna alakanta ciwon zuciyar ma da kamar su kura da danginta amma inda za a ce zafi tsananin yanayin zafi zai taimaka wato wajen ciwon zuciya sai dai idan ya sa mutum ya zamana wannan ɗin ya sa ayyukan da jikin shi yake yi sukan karu ya zamana bugun zuciya ma ya yawa sai zama na mushi matsala musamman in yana da ciwon zuciya ɗin. To dakta daga ƙarshe wace shawara ce za a baiwa masu fama da larurori na zuciya da ma sauran jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da ciwon na zuciya. ita zuciya yana da kyau mutum ya yi kula da ita kamar yadda ya kamata ɗaya daga cikin hanyoyi da za a kula da zuciya shine za a kiyaye irin abincin da za a ci domin kar ɗan adam ya yi mummunan ƙiba domin mummunan ƙiban nan tana da illoli da yawa ɗaya daga ciki shine ciwon da zuciya ka iya samu to kaga duk abin da ya shafi kitse da yawan maiko dole ne za a kiyaye domin kar wannan ta faru sosai mun yi magana a akan shan taba sigari da barasa su ma dai sukan jawo illa sannan kuma a mutum zai rika kokari yana motsa jiki motsa jikin nan kala-kala ne ko mutum zai yi wasanni na motsa jiki wanda sun shafi kamar wasan kwallo ko ta hannu ne ko ta kafa ko ta kwando iri daban-daban da ko kuma in mutum ya iya ruwa zai iya yin shine kamar wanka a cikin ruwa ko kuma hawa keke mutum ya rika tuka ta yana tafiya a kai ko kuma idan ma duk waɗannan ba samu ba mutum ya rika tafiya da sauri wato musamman ya ware lokaci kullum yana samun haka kamar sau biyar a sati har zufa ta yi mishi sai duk waɗannan suna taimakawa mutum ya rage yawan kibarsa kuma yana sa zuciya tana ɗan samun lafiya sannan kuma idan mutum ya samu yawan abincin da zai rika ci in ya rage yawan kitse kitse yana haɗa da abin da ya shafi ganye to waɗannan duk suna taimakawa. To masu sauraro da kuma wani neman maka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Abubakar Isa Sadiq kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa ku bisalam a huta lafiya. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake sada da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na Iraniya domin nishaɗantarwa. A yau ma ma ɗauki sabuwar waƙa ce wanda wani mawaƙi fitacce a nan ƙasar Iran ya gabatar mai suna Ali Riza Isari. Da fatan za a gyara zama domin a saurari waƙa daga bakin mai ita an ji masu iya magana. Ai saurari lafiya. بندم که دیوان را همی بندم زبان عشق میدانم سلیمانم به جان تو چو تو پنهان شوی از من همه تاریکی کفرم چو تو پیدا شوی بر من مسلمانم به جان تو چو آبی خوردم از کوزه جمال تو در او دیدم وگر یک دم زدم بی تو پشیمانم به اگر بی تو بر افلاکم چو ابر تیر غمناکم و بی تو به گلزارم به زندانم به جان تو سماع گوش من نامم سماع گوش من جامد امارت کن مرا آخر که ویرانم به جان تو توید جان قربانی پیشت عاشقان قربان بکش در مطبخ خیشم که قربانم به جان تو madalla ali riza isari kenan aka saurara a cikin wakar da ya gabatar mana da fatan masu ware sun nishadantu kuma ta kayatar da ku an ne zamu jalan zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu dauki da sabuwar wakar kuma za a iya ci gaba da biyar shirye mu a mu na yanar gizo www.housetv2.ng آفرین میگم برای اوج زیبایی نشستی بین ماه و گل دیگه سخت شناسایی تو عشق و زندگی من رفیق و دوستم هستی نه تنها توی قلب من تو سیر پوستم هستی دوباره از سر عادت قسم خوردم به جان تو به چه زیبایی اسم من در اومد از دهان تو از نفس های تو بوده که به من هوا رسیده بازم از همه چون از شما به ما رسیده از نفس های تو بوده که به من هوا رسیده نیازم از همه چون از شما به ما رسیده از شما به ما رسیده میشن تقدیر و فال ما برن یه خاطره میشن بمونن خوش و حال ما از نفس های تو بوده که به من هوا رسیده بی نیازم از همه چون از شما به ما رسیده از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده این نیازم از همه چون از شما به ما رسیده از شما به ما رسیده از نفسهای تو بوده که به من